assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na kuma sake dawowa dauke da wani tsari mai ban al'ajabi eh, radda sihiri ne wannan ala sahibi mai da makirci ne ga wanda yake yi ah, to da farko idan mutum zai aiwata wannan sihiri ana karya abubuwan da ya shafi ah, sihiri tsafi mai kanci da sauran duk wani nau'i da aka sani na sihiri wannan sirrin shi ma ko da mutum ne ta taɓa hankali aka yi mishi cikin yardar Allah insha Allah Allah da yi tashi lafiya insha Allah sirri ne wadda ko da almajirai da ake ayyuka babu ijaba macen da ya zama da tayi tayi ta samu mijin aure dabi da an mata kulli ko yi wani abu da aka rubuta a silifas ko a wani abu aka kai bola ko dai wani ɗan kasuwa da abubuwan shi duka sun hula lalacewa gari ya yi zafi ko wanda yake harkar makaranta haka Allah ya nufa da abubuwan mu'amalolin shi da sun tafi to insha Allah yadda ake yin wannan aiki ga shi kamar haka ana samun mutumin da aka tabbatar da ilalle eh yana da sauri akan rubutu to insha Allah da safe kamar karfe shida zuwa karfe takwas zai rubuta li'ilafi li'ilafi li'ilafi ah, daga ah, duk awa biyu ake rubuta kan rubutun ya wuce awa biyu sai ya kuma sa kureshin kureshin kureshin shi ma bayan awa biyu sai zai kara rubuta ilafiyin ilafiyin ilafiyin bayan awa biyu sai ya rubuta rihilata rihilata shi ma dai haka ake da awa biyu biyu amma idan an gama awa biyu bata cika ba to sai mutum ya ɗan tafi ya ce ya dawo sai awa biyun ta cika sai ya zauna ya kuma ci gaba da yi to insha Allah bayan an yi an gama ana wanke wannan rubutu mai albarka da ɗan ruwa mai yawa idan aka wanke da ruwa mai yawa ana samun garin kaba da garin malmo da ya sanya kaɗan sai a zuba a cikin rubutun sai a daka su idan aka daka su to sai a samu garum jurum don yare ne wannan wani yake ɗan baƙin algaru da jawi bayan jawi sai ƙwan maƙera wanda aka zungura ɗaya aka zaro idan mutum ya je kwan makera eh, sai mutum ya je ya samu kwan makera sai ya zuba su a ciki in ya zuba su a ciki sai ya ɗan kawo waɗancan maɗan sai ya zuba to yadda ake yin su ana shan shi ne da daddare ana shan shi kuma da safe amma ba a sha da rana to in allah yadda wannan in dai akan sihiri ne kowane irin nau'i na sihiri ne insha allah yana karyewa a samu lafiya kuma in mutum ya yawaita amfani da shi ma gaskiya zai ga abubuwan ban al'ajibi domin yana jalabi to idan ɗan kasuwa ne wanda yake neman a tsari don kaga wanda ya bada takardar kamar yare ne irin na kurama to tsakiya abin da zai sa zai sa faɗaɗa kulla sihir idan mace ce da take neman tsari akan wani abu da ya shafi sihiri ko wani abu na tsafi ko wani abu da aka yi mata ko irin ɗan bakan nan da mata suke ko kore jama'a wanda aka kore musu jama'a yake neman jama'ar sai sa annas wanda aka lalata mashi harkar neman kuɗin shi yake so Allah ya dawo masa da dukiyarsa sai ya sa almalu wanda aka raba da gidan shi walau da siri ko da tsafi ko hukuma sai ya sa addaru wanda Allah ya nafa motarsa ta ki zama an yi an yi ta ki zama kamar direba to sai ya sa asayyara wanda yake harka na tafiya ko fatauci ko wani abu sai ya sa attijara to haka dai duk buƙatar da mutum yake aiki da ita to insha Allah ita ne abin da ake sawa a tsakiya idan an sha za a dinga shan kaɗan kuma ana yin wanka da shi idan mutum zai iya ana mashi lazumin li'ilafi li'ilafi ɗari ɗari kureshin kureshin ɗari ɗari har zuwa dai ƙarshe insha Allah haka ake amma ba a yin shi a tun daga farko har ƙarshe ana yin shi gaba gaba nan haka kamar yadda kuka gan shi insha Allah ana samun biyan buƙata da dace da muwafaka don neman ƙarin bayani ana iya kira a zero eight one two zero da one zero six zero nine magana alarama wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji da rawa ne zaria don neman ƙarin bayani ana iya kira a zero eight one two zero zero one zero six zero nine wanda ya sa muke sa nambar waya saboda mutanen da suke cutar da mutane wani zai ce ba zai tura odiyon ba sai an bashi kuɗi wani kuma zai tura mutane ya ce sirrin shi ne ya karɓi kuɗi wasu kuma sukan ɗora mana sirrukan a youtube channel to shi yasa muke sa bar waya sannan da allah mu dinga daurewa in za a yi tambaya a dinga kira ne ba wai turo saƙo ta whatsapp ba domin an wahala an nemo sirri a ce kuma a whatsapp za a yi bayani shi ina ganin kamar ba mu girmama ba sannan kuma da allah ina jan hankalin yan uwa ga duk abin da allah ya hore maka a gida na kullum ina faɗa mu ne almajirai mu ya kamata mu jajirce akan kyautata mu almajirci abinda Allah ya hore maka na sirri kar ka ɓoye kar ka daina ka wani shi ya zo nema kullum ina faɗin haka kuma da Allah muna da dokoki na tura musu wasu stika ko wani bidiyo ko wani abu da duk bai shafi asararu ba kowane iri insha Allah sannan haka matar da ta rasa mijin aure an yi an yi ko an mata sihiri ne ko an yi wannan to insha allahu ita ma aka rubuta wannan sirri kamar yadda kuka gan shi za a rubuta li'ilafin nan haka kamar yadda ake rubuta za a samu farin biyar rana da farin gamo da farin tsaf haka in mace ce ake so a mallaka aka rubuta wannan li'ilafin domin in za a sha sirrin a dinga samun sarka ana ɗan ɗaura kafa da shi to a tsakiya za a sa sunan matar ko uban gidan da ake so a mallaka sai a kawo wannan mahaɗai sai a zuba a ciki sai a ɗan sha sauran sai a shafe jiki sai a samu kamar kuɗi dubu ɗaya ko naira ɗari sai a jefa a ciki sai a bata wannan an bata an bata kuɗin jaraba in dai ta karɓa to fa babu wani abu da zai hana aure tsakaninka da ita sai dai ita ce ba ta rayu haka kuma mutumin da yake yawan tafiya safara insha Allah wanda yake son farin jini na ban mamaki na ban al'ajabi da kwarjini da ɗaukaka jama'a gaba da yamma kudu da arewa ya rubuta shi haka sai ya sa annasu bayan ya sa annasu nan sai ya sa waɗannan ah, mahaɗa farar biya rana farin gamo farin tsaf bi ta zaizai sai ya zuba su a ciki sai ya ɗan ɗaga turare kowane iri mai ƙamshi sai ya wanka da shi ranar sha hudu ga wata ran daren sha hudu ga wata a yi ah, amma a ah, daren sha hudun da ake amfani da shi na watan arabi ma'ana ba na kalanda na watan larabci eh, to da shi ake to shi ma allah ya mutum zai ga ɗimbin jama'a gabar da yamma kudu da arewa hakanan wanda yake so ya haɗa hayaki na jama'a shi ma ana samun farin gamo farin tsaf ah, bita zaizai sai a samu ɗafar da sai a samo yayin turi irin na gona ko share girin tururuwa ko ciyawar makabarta sai a zo a daka ta an rubuta wannan sirri ana samun shi da yawa sai a zuba wannan turare a ciki sai a zuba rubutun a ciki idan wannan hayakin ya bushe to dan kasuwa ya zo da Allah ya ɗiba a bashi idan wani mutum haka ya zo wanda yake buƙatar jama'a shi ma ɗiba a bashi to in Allah yadda wannan hayaki in dai ana turara shi a guri to in dai jama'a ne in Allah yadda sai an kori wasu shi wannan sirri haka yake haka inda wasu maƙiya a gurin Allah yadda duka za su bar gurin Allah zai ɗaga su daga gurin haka in wani sarki ne jama'a suka dama yana hayaki da shi insha Allah Allah zai zaunar da sarautarsa haka in sarautar yake nema yana hayaki da shi ko irin mai tafiya haka wanda jama'a suka dama to insha Allah dai za a samu ijaba da biyan bukata insha Allah don neman karin bayani ana kira a 0813 magana a da wanda aka sani da barista wanda aka mara gani da neman ƙarin bayani ana kira a 0813